rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ba da sanarwar tsawai ta takaita zirga-zirga daga ranar litinin har zuwa ranar talata da karfe bakwai na safiya sanarwar da mataimakin daraktan hudu da jama'a shiya ta bakwai kanal sani usman ya aiki wa manema labarai ya ce rundunar ta kara kwana guda kan wa'adin da aka bayar zuwa ranar litinin wanda in sai ranar talata da safe za a ci gaba da zirga-zirga kamar yadda yake a can baya tun a ranar birnin sallah ne zai rundunar tabbatar da wata sanarwa wanda ta haramta zirga-zirga a faɗin jihar baki ɗaya wacce tana da labarin cewa wasu mara sun kitsa kitsa kai hari kan kasuwanni da kuma wuraren idi wanda ya sa rundunar ta ɗauki wannan mataki don katse hanzarin waɗannan mahara baya cikin wa'adin wannan kwanaki biyu ne dai na hana zirga-zirga a faɗin jihar borno da ma jihar yobe baki ɗaya sai rundunar sojan shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta sake fidda sabuwar sanarwar duk da cewa bata yi bayanin dalilanta na ɗaukan wannan mataki ba yanzu haka dai Al'ummar jihohin borno da yobe na ci gaba da gudanar da bukukuwan sallan su ne keɓaɓɓen wurare sakamakon haramta zirga-zirgar ababen hawa da aka yi musu da kuma kulle jihar baki ɗaya wadda wasu ke ganin cewa haka bai da san da irin matakan tsaro da jami'an suke doka na hana waɗannan mahara aiwatar da yadda suke so a sanarwar da rundunar ta bada na baya da ta bai wa ma'aikatan jinya da 'yan kwana-kwana damar aiwatar da nasu zirga-zirga da kuma jami'an tsaro da ke gudanar da sintiri sai dai wannan sanarwa da yammacin jiyan da ke dauke da sa hannun kanar sani usman din bai bayyana dalilan da yasa suka ɗauki wannan mataki na ƙarin kwana gudan ba kuma bai bayyana irin mutanen da aka ba su damar zirga-zirga kan titina ba sanarwar wannan ƙarin kwana guda dai ya zo wa al'umman jihar borno da bazata ganin cewa mafi yawan jama'a sun shirya Najeriya ne don ci gaba da gudanar da harkokinsu irin na yau da kullum a ranar litinin din nan wannan sanarwa ya zo kwatsam hakan ganin cewa wannan rana ne na bukukuwan babban sallah da akan ziyarci gidan yan uwa da abokan arziki sai dai hakan bai samu ba kuma rashin samun walwala da ma katse musu harkokin kasuwancin su irin yau da kullum haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya tarihi ya nuna a duniya baya zaman lafiya jiyo arziki da walwala an zauna lafiya da za ka cire kalma guda a wannan duniya soyayya da fitina ta hargiza dukkan duniya da barna Kano akwai Igbo, Kano akwai Yarbawa, Kano akwai Tibi, Kano sun zo kano jarinsu sun kakkawo yan china sun zo kano jarinsu sun kakkawo lebananai sun zo kano jarinsu sun kakkawo